بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ذا متاش درسين نريبيو لأشرين دبيو أتشين كراتمنا الموقع الإمام مالك رحمة الله عليه يو أشرين دأكو قوة الرجب هجرات تبيه دتبيه أربعين دأكو kuma 25 ga watan biyu shekara ta 2022 ta miladiya za mu tashi babi na 335 a cikin a kitabu a hadisi na 81 na'am Thank you. babu ma yukrahu min ad-dhabihati fi zakka babun abinda ake kin wato cin sa na dabbar da ake yankawa fi zakka a cikin sha'anin yanka wato cikin sha'anin yankanta da wadda dabbar da ko an yanka ta wato yankan yake ba yake hana ko kuma yake san yake baya ba da damar a ci wannan dabbar saboda karhanci saboda an yin haka ah, wato shine yankan da yake in an yi yankan yankan ba zai yi amfani ba shine wani irin yanka ne wanda yankan yayin da aka yi shi ba zai yi amfani ba saboda halin ita azzabiha halin ita dabbar da ake yankawa na'am na'am na'am da zai ya saba kuskure ya bi zalimi bizal ne ai in ka sa bizal ba ma'ana me amfanin kawo zakka a cikin nan bizal ne bizal ne kaga haka take a cikin nusar albaji da nusar a cikin nusar istiskar ma ta ibn bar azal ne na? kwamfuta <laughs> na'am na'am ya ce yahya ya zanta mun hadisi daga malik daga yahya ibn sa'id al-ansari daga abu murra maula ali ibn abi talib abu murra wato ana ce masa sunansa yazid aka ce kuma sunansa abdurrahman ya dai fi shahara da yazid maula a ibn abi talib wa qila maula ummi hani an ce maulan ummu hani ne binta abi talib yana daga cikin rijalus sitta dukkan ashabul kutub sitta sun yi riwaya daga gare shi na'am cewa ya tambayi abu huraira akan wata akuya da aka yanka ta sai ɓangaren jikinta yayi motsi sai ya umarce shi da ya ci wannan dabbar tunda ta yi motsi domin wannan dalili ne akan cewa an yanka akwai sauran rai tare da ita yayin da aka yanka ta sannan ya tambayi zai da bin sabit akan wannan sai ya ce to ai mushe ma dabba ma da ta mutu tana motsi ya hana shi gabarin wannan to kaji sabani tsakanin sahabbai tsakanin abu huraira da zaid ibn sabit abu huraira ya ce a ci don ta yi motsi ba komai domin motsin alamar rayuwa ne shi kuma zaid ibn sabit ya ce kar a ci saboda dabba ma wadda ta mutu tana yin motsi bayan mutuwarta saboda haka ya ce shi kuma ya ce kar a ci tare da abu huraira akwai sayyidina ali ibn abi da abdullahi ibn abbas duk su ma ra'ayin su kenan bal har ibn abdulbar ya yi mubalaga ya ce bai san wanda ya muwafaka da zai ibn sabit akan wannan kauli nasa ba na cewa dabbar da an aka yanka ta ce motsi ba za a ci ta ba to mu ji abin da maliku ya ce rahmatullahi alaihi an tambayi malik akan akuya da ta fatso daga saman dutse sai ta karye sai ma'abucinta wato eh, mai ita ya riske ta sai ya yanka ta sai jini ya kwarara daga dabbar amma ba sai motsi ba sai maliku ya ce wa na fasuha idan ya kasance ya yanka ta alhali numfashinta yana gudana kuma tana wato kifta ido idanta yana motsi to ya ci ya ci dabbar to kun ga maganar maliku tana tare da wake nan da abu huraira maganar maliku tana tare da abu huraira bai dauki maganar zaid ibn sabit ba tare da cewa zaid ibn sabit shine imamu ahlil madina bayan abdullahi ibn umar dan sun kasance a madina suna riko da kaulin umar ibn al-khattab bayan rasuwarsa sai suke riko da kaulin zaid ibn sabit bayan rasuwar zaid suke riko da kaulin abdullahi ibn umar to malik bai riko da kaulinsa ba wato asalin wannan matsalar a sabani ne da yake komawa wajen tafsirin ayar suratul ma'ida حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبوع إلا ما ذكيتم تتأكد أبو باب دابير al-mawquda ita ce wadda wato aka buge ta har aka fasa cikinta bugu dai ya zamanto ya nakaska ta wal mutaraddiya wadda ta fado daga saman dutse tsihatu ko ita ce wadda wata dabbar ta soke ta har kayan cikinta ya fito hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri allahi bi wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu a'a akwai ɗaya na tsallake wa ma akala sabu ai hudu kenan wal munkhaniqa ahsant wal munkhaniqa da wadda aka shaƙe ta wadda aka shaƙe ta ya zamanto an mata ƙanshin mutuwa wato ya zamanto iska ta ƙi shiga har mutu wannan tsihatu wadda aka cike ta kamar suka yi fada aka cike ta da kaho kayan cikin suka fito a wama akalar sabo da dabbar da naman daji ya wato ya ci ya ci ta har aka riske ta da sauran rai duk wannan ana magana wanda aka riske su da sauran rai guda biyar dinnan to kaga nassin alqur'ani an sanya su a cikin haramtattu sai Allah yake illa ma zakaitu sai wanda kuka yanka su sai wanda kuka yanka to anan sai malamai suke sabani wanda kuka yanka a cikin waɗannan sai zama to abinda ake ce mai al-istithna al-muttasil illa ma zakkaitum wato an haramta muku waɗannan sai waɗanda kuka yanka saboda haka akwai wanda bil ijma in aka same su a cikin waɗannan guda biyar duk wanda aka riska da sauran rai kuma ana fatan cewa zai rayu in aka yanka wannan babu sabani cikin malamai za a ci an bayyanta haka zalika wanda aka samu a cikin waɗannan guda biyar aka samu kafin a yanka ta mutu wannan ba za a ci ba bil ijma wannan mahallin babu saɓani a ciki wadda aka samu a cikin waɗannan guda biyar an nakasta ta kuma wato an kai ga makisarta ma'ana ba a ƙaunar za ta rayu amma kafin ta mutu akwai sauran rai a jikinta sai aka yanka to wannan ita ce mahallin saɓani wanda suka ce istisna'in muttasil ne sai suka ce duk wanda aka riski yankansa za a ci da wannan wanda aka yi ijma'i da wannan wanda aka yi saɓani wanda kuma suka ce istisna'in munqati'i ne wato bi ma'ana lakin ma zakkaitum sai suka ce duk waɗannan guda biyar ɗin haramtattu ne amma an halatta muku wata dabbar daban da kuka yanka ta ba waɗannan ba sau da aka sai suka ce su waɗannan ba za a ci ba to a mazabar malik akwai saɓani akan wannan matsalar akwai saɓani akan dabbar da aka ji mata ciwo aka nakasta ta kuma ta kai ya zuwa to ita tana da hali guda biyu hali na farko ana ƙaunar rayuwa rayuwarta to kaga tana cikin abin da ijma'i ya tabbatar cewa in aka yanka za a ci hali na biyu shine wadda aka zamanto wadda ta zamanto manfuzatul maqatil abinda take nufi da infadul maqatil shine lakar wuya ko na baya ta fito ko kanta ya rotse ko hanjin ciki su fito hanjin ciki su fito ko kuma wani abu da ka wato kayan ciki ya zama kan cewa ga sunan sun tarwatse har sun faɗo ƙasa hudu kenan ko to akwai na biyar wanda albaji ya ambace su yau a yankewar jijiyar wuya idan jijiyar wuya kamar zaki ko kura ta ciji dabba a wuya ya zama to jijiyar gashi nan jini yana zuba daga jijiyar da suke kai jini wuya kasan wannan jijiyar in dai jini ba zai kai kwakwalwa ba dabba ba za ta rayu ba to waɗannan halaye guda biyar to su ne ake saɓani a matsabar mali mai risala kusan ya tafi akan cewa in dai ta aka samu wannan halin ba za a ci ba ko an yanka wani ita ce riwayar ibn abdul hakam ita riwayar ibn abdul daga malik riwayar ibn al kuwa wanda aka ruwaito da kuma ibn habib su suka ruwaito cewa za a ci in dai akwai sauran rai in akwai sauran rai tare da ita me akwai sauran rai yayin da aka yanka ta ya zamanto ko jelarta ta yi motsi ko kafarta ta harba ko idaninta ya motsa wannan dai yana nuna akwai ragowar rayuwa ko kuma tana numfashi tana jin numfashinta kamar yadda malik ya faɗa a nan in kana zabaha wa nafasuha yajri in ya yanka alhali numfashinta yana gudana kana jin numfashi to za a ci wani ce riwayar ibn al-qasim kuma ita ce ta dace da ra'ayin ibn abbasin da ali ibn abi talib da abu huraira domin ibn abbas radiyallahu anhu an tambaye shi akan dabba wadda aka ji mata ciwo har kayan cikinta ya zubo kasa sai ibn abbas ya ce in dai ka riske ta alhali tana da sauran rai to ka yanka ka ci ka yanke wannan kayan cikin da ya fito kafin ta mutu shi karkaci domin shi wannan ya zama kamar mushi tun da yanka bai same shi ba ya fito to kaga to kaga nassi akan an sami infazul maqatil domin ɗaya daga cikin surorin da aka kawo na infazul maqatil din fitowar kayan ciki kayan ciki gashi ya fito har yana har ya sauka ƙasa yace a yanka ta a ci a yanke kayan cikin kar a ci to wannan kuma kun ga shine ya dace da abinda maliku ya faɗa anan a cikin almuwatsa to kuma wannan akwai sauƙi a gare shi ga mutane akwai sauki a gare shi ga mutane kuma shine a ra'ayin waɗanda aka ambata na sahabbai din nan dina ali ibn abi da abu huraira da abdullahi ibn abbas kuma ne matabar abu hanifa riwaya kuma daga wajen al shafi'i kuma shine ma matabar al ahmad rahmatullahi alaihi duk da yake ban yi ta hakikin tafsilin matabar imam ahmad ba kamar yadda ibn kudama ya kawo shi a cikin almughni amma dai waɗannan shi ma dai mazhabin shafi'i ra'ayi biyu ne gare shi saboda haka mafi rinjaye dai shine wannan kaulin na ibn al-qasim da abin da yake fatawar da abin da yake shine fatawar sayyidina ali da abu huraira da abdullahi ibn abbas cewa idan dai aka riski dabba wadda aka nakasta ta aka ji mata ciwo ko da wato ba a kauna cewa za ta rayu saboda an kai ga makasarta domin infazul shi shine wato a kai ga makasar dabba ko da an kai ga makasar dabba idan dai akwai sauran rai rayuwa tare da ita to za a ci me saur a gane cewa akwai sauran rayuwa tare da ita a ji tana numfashi ba ba numfashin fitar rai ba wanda an yanka za ka ji ta yi wannan numfashin za ka ji nan ba tana akwai numfashi da dabba take in an riga an yanka ta ko wani furza da take yi ba wannan ake nufi ba yayin da aka yanka kafin a yanka ya zamanto akwai gudanar numfashi tare da ita shine wanda maliku ya faɗa anan ko kuma jelarta ta kaɗa ko kafarta ta harba ko idanta ya motsa duk wannan sun faɗe shi daga cikin alamomi da ake gane kan cewa akwai sauran rayuwa a cikin dabba hmm. to wannan dabbar za a ci wannan kusan shine rigimar da ake ciki a cikin wato yankan da ake yi na dabbobi a wato mayanka ta zamani saboda waɗansu mayankan ta zamani kun san abinda suke yi lantarki suke sanya ma dabba aka sanya mata lantarki sai ta gigice to a lokacin nan sai a yanka ta to waɗansu suka ce yayin da ta gigice ɗin nan ba a da tabbas cewa kowannan lantarkin ya riga ma ya kashe ta inda ya to mushe ake yanka ko kuma bai kashe ta ba to sai ya zamanto illa ma da kaitum ya yi aiki a bisa ƙaunin jumhur in dai an riske ta da sauran rai za a yanka to babban iskalin shine ana riskarta da sauran rai ko ba a riskarta ko kuma wanda ake jefawa cikin ruwan zafi a jefa su cikin ruwan zafi sai su suma suma sannan sai a yanka to duk waɗannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da suka kawo iskali na yanka da ake samun karya zaman tun da wannan yankan ba yanka ne na wani addini ba hatta kirista da aka halatta wanda cin abincinsu su ma don suna cin abincin ne da suke suna cin dabbar da suke fin yanka ta ne to wadda ku ba a yanka ta ba wadda aka makure ta ko wadda aka buge ta ko wanda aka doki kanta ko wanda aka sa maka lantarki ko makamancin wannan duk sun shiga cikin almaqudatu wal mutaraddiyatu wan nasihatu da sauransu to wannan yana da shine ne iskalin to amma akwai fatoyi dai na malamai da suka yi na waɗansu mayanku da aka sanya musu ƙa'ida kuma ake ba su certificate na halal in aka ba su certificate na halal bi ma'ana wato an samu jama'a ko kungiya ta musulmi ko wani wakilci na malamai da suka je suka ga inda ake yankan suka san cewar ya cika sharaɗi na shari'a su sai su buga wannan certificate din na halal ana nan ma mu ba mu da wannan certificate din na halal a Najeriya sa kaga kayan aka tashi fitar da su sai a cewa ba za a karba ba saboda babu tabbacin cewa an duba cewa sun cika sharaɗin cewa halal ne yanzu ne ake kokari waɗansu suke kokari a kamfanoni masu zaman kansu don su kafa wannan abin duk da yake a waɗansu kasashe za ka ga wato cibiyar fatawa ta ƙasar ita ce take bayar da irin wannan take kafa kwamiti wanda shi ne zai rinka ba da wannan satifiket idan ya tabbatar kwamiti na malamai ba a ba da abin a kamfani ne zaman kansa ba to waɗansu kuma kamfanuka ne masu zaman kansu wanda duk wanda yake so a ba shi wannan satifiket na halal a cikin kayansa akwai kuɗi da zai biya su to su kuma suna da malamai ƙarƙashinsu wanda za su sanya su je su duba abubuwan da yake yi su tabbatar ya cika sharaɗin halal kuma in abinci ne ma da faffe suna sanya wannan a tabbatar ba amfani da man alhanzir da kitse na alhanzir da sauransu duk wannan ƙa'idodi wanda ake bi na wato ba da certificate na halal wanda kasashe da dama gaskiya sun yi hatta ma kasashen da musulmi ba su da yawa kamar south africa yanzu waɗansu 'yan najeriya idan za su fitar da kaya suna son satifiket na halal sai sun tura samfurin kayan nasu zuwa south africa afirka ta kudu a can za a je a duba a ga kan cewa wannan samfurin ya cika sharaɗi sai a ba su certificate ɗin ƙasa da musulmi a ciki 'yan tsirari ne amma saboda a himmarsu da jajircewarsu da kuma kan cewa gaskiya yawanci suna da ƙarfi suna da hannu da shuni eh, suna da kasan abin ne idan kuna da yawa amma ba ku da kuɗi wannan rashin kuɗin sai yawo ƙasa da ku ku zamanto ba ku da yawa idan ba ku da yawa amma kuna da kuɗi wannan yawan kuɗin sai ya hau ku zama to kuna da yawa sai ya sama da ku ya ɗago ku <laughs> eh muna da yawa kuma muna da kuɗi <laughs> suna da zuciyar yi ba wai ba su da ba wai mu ba mu da zuciyar ne amma muna da kuɗin <laughs> amma ba ka ganin kantina ba sa zuwa saboda ba mu da kuɗin saya almuhim dai wannan da yana daga cikin gaskiya ne kuma inda jajircewa inda zuciyar yi za a yi to yanzu dai gaskiya akwai waɗansu suna ta ƙoƙari a muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su nasara na'am to wannan ita ce kuga wannan babin yana da muhimmanci wato yana da alaƙa da abin da yanzu ake ciki na na kayan abinci da ake sayarwa kuma abin ya haɗa irin kaji da ake kawowa da da awaki da shanu naman saniya da ake sayarwa a supermarket supermarket wanda ake kawo da kasashe na waje kamar irin su brazil irin su new zealand irin su australia kuma ya hada irin daddakakken nama dinnan da ake sanyawa ya ake ce mata ba min smith ba wannan wanda suke hada shi da mai kamar carrot ya suke ce masa sunansa ne hmm? sausage a san a san sausage kaji in zamani sausage eh, sausage za ka gani sausage wanda ake za ka gani to shi ma suna hada shi da kasashe daban-daban to wanda suke zuwa da shi daga brazil ko wanda suke zuwa da shi daga wani waje waɗanda za ga an sa certificate ɗin halal to ya danganta da wanda suka ba da certificate din halal din amma dai alal akalla in ana shakka in dai aka sa certificate din halal din watakila wannan zai zamanto maka uzuri akan cewa wani ya daukan maka ya daukan maka wannan nauyin kuma sai kai aiki ya dace da asali ya dace da asali domin asali shine kan cewar abin da ya zo daga kasar waɗanda suke ahalin kitab za a ci abin da ya zo daga ƙasa ba ta ahalul kitab wanda ba ruwansu da addini kamar irin su china irin su india irin su mushrikai masu bautar shanu masu bautar gunki su wannan ba za a ci ba amma ƙasa wanda take suna addini su za a ci yankansu shine asali sai an samu dalili akan cewar sun fita daga wannan asalin yankan da suke ba yanka ne da ya dace da ba yanka bane wanda musulunci ya a ayi makurewa ne ko makamancin wannan to idan aka karfafa wannan asali na cewa za a ci aka karfafa shi da certificate na kan cewa wannan halal ne to wannan zai iya zamantowa hujja ga mutum akan cewa asalin da yake da shi ya karfafa da da abin da yake rinjayarwa abin da yake na zahiri na'am na'am yace babu zakatun zakati ma fi batni zabiha babin zakar abin da ke cikin cikin dabbar da aka yanka babin yankan abin da ke cikin cikin dabbar da aka yanka wato in aka tashi yanka sai an yanka sai kuma a ga akwai ɗan tayi ciki a cikin cikin ita dabbar da aka yanka to me ya za a yi a yanka shi menene yankansa za a yanka ko ku haka za a ci za a ci ne kamar yadda kamar yadda za a ci koda ko kamar yadda za a ci tumbi ko kuwa shi ma sai an yanka shi na'am to gashi dai za mu karanta mu <laughs> kun yi hukunci za mu ji abinda malik ya ce <laughs> na'am ya ce ya haya ya zanta mun daga malik daga nafiya daga abdullahi bin umar cewa shi ya kasance yana cewa idan aka soke taguwa to yankan abin da ke cikin cikinta ke cikin mahaifarta fi zakatiha yana cikin yankanta wato aka yanka ta wannan soke ta da aka yi wannan ya zama to yanka da ɗan tayin da ke cikinta idan ya kasance halittarsa ta cika kuma gashin jikinsa ya tofo an samu abin nan a fitowar gashi na jikinsa ba kuma ana nufin ba ana nufin gashin ido ba mm, ana nufin gashin jikinsa a haga alamar gashi ya fito na'am to idan ya fito daga cikin mahaifiyarsa dubiha sai a yanka shi har jini ya fita daga cikinsa to wannan yankan da ibn umar ya ke cewa a wannan ta fuskar mustahabbanci ne eh, wato akwai hali biyu idan aka yanka idan aka yanka shi aka same shi da sauran rai to wannan bittifak ana yankawa sai ya fito yana motsi da ransa bittifak sai an yanka shi domin ya zama wata sabuwar dabba amma aka yanka shi ya fito in aka yanka uwar wajen fiɗa sai aka ga da ciki aka fito da shi daga cikin uwar to wannan shine ake tafsili ya fito da gashi ko ka babu gashi a jikinsa idan babu gashi a jikinsa to wannan ba za a ci ba in kuma akwai gashi to shi kenan sai a ci amma mustahabbi ne shi ma a yanka shi saboda jinin da ke cikin jijiyoyinsa shi ma ya kwarara saboda kasancewar jinin yana cikin jikinsa wannan aibi ne zai mayar da shi kamar aibin da ke cikin mushe yana tare da shi tunda ɗaya daga cikin hikimar da aka haramta mana cin mushe shine rike jini da aka yi a cikin jikinsa wanda rike wannan jinin cuta ne ga ɗan adam shi yasa aka yi umarnin kan cewa ba wai kawai a fitar da ran dabba ba a bar jinin na na jijiyoyinta ya kwarara saboda duk wani abu wanda yake zai iya cutarwa ya riga ya fita daga cikin jikin to wannan shine tafsilin mazhabar malik yayi yayi ruko da kaulin abdullahi ibn umar yayi ruko da kaulin abdullahi ibn umar kuma ita ce mazhabar da malik ya tafi akai cewa ka'idar a ga alamar cewa halittarsa ta cika kuma gashinsa ya fito mazhabar shafi'i da imamu ahmad kuwa su mutlakan suka ce ko gashi ya fito ko gashi bai fito ba in dai aka same shi a cikin mahaifiyarsa yankan mahaifiyarsa shine yankansa sai a ci babu wani tafsir na'am to ka tsaya mana kake gaggawa jabbar eh, mahiru mazhabar imamu ahmad da ash-shafi'i shine wannan kan cewar ko gashi ya fito ko gashi bai fito ba za a yankan mahaifiyarsa shine yankansa to kuma mata ba su tafi karfi domin kamar yadda ya zo a cikin sunan abi dawud akwai hadisai guda biyu hadisin abu sa'idin al-khudri da hadisin jabir ibn abdullah hadisin abu sa'idin al-khudri cewa ya ruwaito ya ce wani an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya rasulallah muna soke taguwa mu yanka saniya ko akuya sai mu samu ɗan tayi a cikinta yarwa za mu ko ko za mu ci shi ne sai ce ku ci domin yankar uwar ta shi ne yankansa fa'inna zakatahu zakatu ummihi yankansa shi ne yankan uwarsa haka kuma hadisin jabir zakatu janini zakatu ummihi yankan dan tayi shine yankan uwarsa to haka aka ruwaito lafazin da zakatu bin raf'i yankan dan tayi shine yankan uwarsa sai suka ruwaito shi da nasba suka ce zakatul janin zakata ummihi haka suka karanta shi zakatul janin zakata bin nasbi da nasaba nasabar bi ma'ana ai fi waqti zakati ummi yankan ɗan tayi a lokacin da ake yankan uwar sai to sai suka ce a bisa wannan ma'ana sai suka yi ma hadisin tawili suka sa shi dace da masabar su cewa sai shi ma an yanka shi ma'ana sai an same shi da rai kenan shi ko imam abu hanifa ga baki ɗaya yi raddin yankan eh, cin ɗan tayi da yankan mahaifiyarsa ya ce ba zai yi yanka ɗaya ya zamanto wato gare biyu ba ta za a yi yanka ɗaya ya zamanto gare biyu da kiyasi ya yi ya yi raddar hadisi ya yi raddar hadisi domin hadisin nan na abu sa'id da na jabir ibn abdullah kuma ma suka ruwaito hadisin ibn umar ɗin nan wanda ya saba wannan fatawar tasa hadisin ibn umar shine zakatul janini zakatu ummihi ash'ara aw lam yush'ir yankan dan tayi shine yankan mahaifiyarsa ko ya fitar da gashi ko bai fitar da gashi ba sura kaga sai ya karfafa mazhabarwa shafi'iyya da hanabila da hanabila to kuma malamai sai suka yi raddin kiyasin abu hanifa suka ce to yanzu idan mutum yana da kuyanga yana da baiwa sai yan tata alhali tana da ciki yancin ya kai ga ɗan da ke cikin cikin koko bai kai ba idan ya yan tata ta haihu ɗan za a ce yantacce ne koko za a ce yana nan a bawa tun da kun ce aiki ɗaya ba zai kai ya zuwa gare biyu ba kun ce yanka ɗaya ba zai kai ya zuwa gare biyu ba to yanci na rai ɗaya zai kai ga rai biyu ko ba zai kai ba to a nan su ma sun ce zai kai sun ce dan ijma'i ne cewa in aka in ka yanta baiwa to kuma tana da ciki to ɗanta ma da ke cikin cikin shi ma ya da shi suka yi raddin kiyasin abu hanifa kuma suka daɗa karfafa masa da hadisi suka ce kuma sunna <laughs> eh. to saboda haka wannan ya rage wane ne mafi rinjaye tsakanin masabar malik da masabar shafi'i da ahmad ibn hanbal ta fuskar dalili masabar shafi'i da ahmad ibn hanbal tafi tun daga shi annab sallallahu alaihi wasallam bai istifsar ba da aka tambaye shi cewa muna soke taguwa mu yanka saniya mu yanka akuya sai mu samu ta a cikin nata jefarwa zami ko kaci zami kamar yadda kuke yi jefarwa za a yi kamar yadda kace kuke yi ko jefarwa kace ake yi to da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ku ci domin yankan sa yankan mahaifiyar ne to kaga bai ya tambaye su cewar shin halitta ta cika gashi ya fito bai yi tambaya ba to shine bisa ka'ida da ake cewa tarkul istifsal fi hikayatil ahwal tunazzal tarkul istifsal في نعم ترك الاستفسار في قضايا الاعيان تنزل منزله العموم في المقال wato rashin tambaya a cikin kabiya wadda take ta abku aka zo aka yi tambaya a kai to wannan za a ɗauke shi amini tun da ba a tambaya a nan sallallahu alaihi wasallam bai tambaya ba ya ce gashi ya fito ko bai fito ba wannan ya nuna sawa'un gashi ya fito ko bai fito ba wannan shine hukunci saboda haka mazhabar shafi'i da imamu ahmad a nan ta fi mazhabar maliku karfi duk da yake malik ya dogara da wannan riwaya ta abdullahi bin umar radiyallahu anhu na'am na'am eh eh to amma ai ka san abin nan ita so ita tambaya tana shiga cikin jawabi jawabi tambaya tana shiga cikin jawabi tunda sun tambaya a cikin wannan halin za a iya kayyadewa da cewa ai jawabin ya zo ne akan sigar tambayar to amma abin da zai rusa abin da zai nuna kan cewar wannan ba zai hana dauki al'umum din ba shi ne cewa da suke tambaya bai tambaye su su yi tafsili ba bai tambaye su wani bayani ba sai nuna kan cewa hukuncin mai gamewa ne a kowane hali na'am kuma ya zanta min hadisi an malik daga yazid ibn abdullah ibn qusayb al-laythi al-madani al-a'raj na'am daga sa'id ibn al-musayyib an ce fa musayyab yan kufa ne suke faɗa ba su san yadda ake faɗan sunansa ba yan madina musayyib suke cewa kuma shi madani ne saboda ka kai ka zama kufi <laughs> na'am cewa shi sa'id ibn musayyib ya kasance yana cewa yankan abin da ke cikin wato dabbar da aka yanka yana cikin yankan mahaifiyar. idan halittarsa ta riga ta kasance cikakka kuma gashin jikinsa ya fito ya toko kaga shi ma a bisa fatawar abdullahi bin umar to malik ya tafi akan wannan cewa wato wannan ita ce fatawar mutanen madina akan ta ya tafi hmm. amma wannan cikar halittarsa albaji ya ce walau na ƙisu yadin a rijilin ko da ku akwai tawaya a hannunsa ko kafa wato ya zamanto da halittar amma akwai tawaya inda za a halicce shi zai zamanto gurgu ne mai kafa uku ne ko mai kafa daya makamancin wannan to ma'ana tamma khalquhu wato halittar da Allah ya halicce ta akai ya halicce shi akai haka take wannan ba zai hana ba idan wato akwai nakasu kamar alal misali a bayan an yanka sai a ga dabbar ba kunne hmm, ko kuma idanun wajen idan a makance yake ba a riga an tsaga ba wato haka Allah ya halicce ta ko kuma kafar ta kafar a ɗage take ko hannun a ɗage yake hmm, to shi duk dai wannan tafsilin sa'id ibn al-musayyib ne bisa abinda shi ma yana riko da abinda abdullahi ibn umar yace kuma wannan shine asasin mazhabar malik kamar yadda yake a cikin Al-Muwatta amma mun rinjayar da maganar ibn shafi'i da ahmad ibn hanbal da wanda suke tare da su wanda ibn kudama ya ambace su daga cikin fuqaha'ul daga cikin fuqaha'us sahaba da at-tabi'i cewar sawa'un halittar sawa'un halittar ta cika ko halittar ba cika ba za a ci yanzu in ka yanka in ka yanka dabba ba za a yanka duk abin da ke cikin cikin ba ce ake ba saura ka dan me za ka yi istisna'in dabbar da ke ciki ita ma tana daga cikin juz'inta ne daga cikin namanta aka halice ta saura ka kamar ka ci hanta ne ko tumbi ko koda ko makamancin wannan wallahu ta'ala a'lam na'am kitabu sai littafin farauta a sai asaid farauta farauta abu ne wanda abinda ake nufi shine wato kama a naman daji ta hanyar harbi ko jifa ko ka sanya masa tarko ka kama shi ko kuma ta hanyar amfani da aljawarish wato dabbobi masu farauta wanda su ne kare da damusa da shaho mm, shirwa ma ana yin ana yi da ita shirwa shirwa ba a yi ko ai ba za a iya ana koya mata tana iya yi sai dai shaho mm. sai dai shaho to wannan shine farauta kuma abu ne wanda yake ah, ya tabbata da sunna da alkur'ani da sunna da ijma'i ya halatta a yi annabi sallallahu ta'ala ya ce wa idza halaltum fasadu idan kuka fita daga cikin harami fasadu ku yi har wato ku yi farauta bayan ya ce uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum hurma an halatta muku yin farautar namun dajin ruwa a da kuma cin dabbar da ta mutu a ciki wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma amma an haramta muku yin farautar dabbar da take kan tudu wato a bankasa ma dumtum hurma matsawar kuna cikin halin ihrami to kaga mafhumin wannan sai an in ba ku cikin na ihrami shi ba a haramta muku ba to shine kuma wannan nafsin yazo balo balo nan mafhumin Allah ya ambace shi nafsan yace wa idza halaltum fasadu idan kuka yi tahalluli kuka fita daga cikin harami to ku yi farauta kuma Allah ta'ala yace yas'alunaka ma za uhilla lahum qul uhilla قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله fakulu mimma amsakna 'alaykum yace za su tambaye ka me ya halatta a gare su kace dukkan dadadan abubuwa ya halatta a gare ku da kuma abinda kuka koya ma wato dabbobinku da wato abinda kuke yin farauta da su da kuke koya musu yin farauta daga abinda Allah ya sanar da ku to ku ci daga abinda suka kamo muku kuma ku ambaci sunan Allah akai ku ji tsoron Allah inna Allah Allah mai gaggawar hisabi ne to kaga wannan ma nafsi ne akan halaccin dabbar a wato halaccin yin farauta da cin naman naman dajin da aka kama shi ta hanyar farauta haka hazalika akwai hadisin abu sa'alabat al-khashani wanda ya ce ma'anar sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ni ina farauta ne ya halatta a gare ni ya ce to idan ya ce idan ramaita bi qausika wa zakarta smallahi alaihi fakul idan kai harbi da bakanka ka ambaci sunan Allah ka ci kuma idan ka tura karanka wanda yake ka koya masa yadda zai yi farauta cewa in ya kama ba ya ci bane da kansa ya kama ya kawo maka ka ambaci sunan Allah yayin da kake tura shi yayin da kake shushuta shi ka ambaci sunan Allah ya kamo maka tokaci haka zalika idan ka tura karanka wanda shi kuma baka koya masa ba ya kamo bai ci ba to ka ambaci kuma ka ambaci sunan Allah a lokacin to shi ma ka ci to waɗannan suna daga cikin hadisai da suka zo a wanda yake nuna asalin wato yin farauta ya halatta haka kuma ijma'i ne na malamai cewa ya halatta a farauta sai dai malamai sun kasa yin farauta zuwa hukunce-hukuncen taklifi guda biyar akwai lokacin asa wato halal mustahabbi wajibi makruhi haramu dama su ne ahkamun taklif guda biyar ko halal mustahabbi wajibi makruhi haram yaushe yake zaman eh na'am me kace ba? to ai shine halal din baka san bambanci tsakanin halal da mubah ba eh ana cewa masa jawaz ana ce masa mubah ana ce masa ja'iz a ce masa mubah a ce masa halal dukkaninsu sunaye ne na abu daya duk suna ɗaya ne ba lada a yi ba laifi a bari ne halal almubah wato abad mutlaqul izin an yi izini to asalin hukuncin farauta halal ne halal ne mutum ya yi farauta lil ma'isha domin ya zama ita ce hanyar cin abincinsa to wannan halal ne hanyar cin abinci ne mutum ya ɗauka to wannan hukuncin zai zamanto halal sannan yana zamantowa mustahabbi domin ya wasa'a ma iyalinsa yana so iyalinsa ya wasa'a musu wata ran yana so ba su taba cin naman barewa ba saboda haka ya tafiya ya je farauta don ya samu naman barewa ko ya samu naman zomo don ya faranta ma iyalinsa ne kunga yadda musulunci yake so a kyautata ma iyali ba ka je ka ba su naira hamsin ba ka ce da su za su ke abinci kai kuma ka je a haɗa maka haɗin du <laughs> su kuma ka bar su a baya yake to ka gani ka wasu amsu wannan mustahabbi ne akwai lokacin da yake zama wajibi idan ya zamanto baka da hanyar rayuwa sai ta hanyarsa a halin larura in ba yi farautar ba baka da hanyar da zaka ci abinci kuma zaka mutu ko zaka ko wata zaka ko wata gaba ta ka zaka salwanta to wannan yin farautar ya zamanto wajibi akwai wanda yake kuma makruhi makruhi shine kawai ka yi dan nishaɗi dan wargi da wasa kaga mutum ya shiga cikin dawa ya kwana da kwanaki yana bin zomo hmm. haka za ka gansu da manya-manyan motoci zai fi kwana da kwanaki kuma ko a da haka za ka ga masu mulki sai a shirya mai mulki a tsaura sirri da dawaki da karnuka a tafi a je a kwana da kwanaki a cikin dawa kawai don a je a kamo zomaye da kurege da sauransu don eh eh to ka gani ba bukata ba ce ba ci ba wani abu ce ta bukata ba kawai don allahu warge to wannan makarofi ne akwai kuma haramun shine ba ka da wani manufa a cikin yi ko wargin ma ba so kake kai ba kawai ka je ka yi a kawai ka je kai farautar ba don baka da wata niyya baka da wata manufa akan yin farautar ba don nishaɗi ba ba don wasa ba kawai don ka je ka rinka kashe dabbobi to wannan haramun ne saboda Allah ya haramta azzabar ah, wato yi ma dabbobi azaba babu wani dalili ka je kawai don ka azabtar da dabbobi wataƙila ma idan ka je ka kama kawai sai ka yar ba ci za ka yi ba kai dai kawai ka je ka kama dabba ka ga yadda wato kare yake ya galgalata kake jin daɗin wannan wannan wannan ke kasar zuciyar hmm. da san ka ga wani abu yana cikin raɗaɗi shine kawai a cikin ranka to wannan haramun ne saboda wannan hali ne da shari'a ba ta so ba ta yadda da shi ba to kaga hukunce-hukuncen guda biyar da sun shiga ciki ah. eh ai ka san wannan ma daga gani ka san haramun ne tunda ba shi da wata ma'ana ba shi da wata ma'ana sai gasa da ta da fitina a tsakani da yin abin da zai kai zuwa ga zubar da jini duk abin da zai kai zuwa ga barna shari'a tana hana shi ballantana kuma babu wata manufa ma wato da ma ya halatta din ai haka in ma da za a ce wato yin farautar ce ta sana'a sana'a su kenan farauta amma yin farautar zai bayu ya zuwa ga wannan yaƙe-yaƙen da kashe-kashen kamar yadda ake yi kamar yadda 'yan tauri suke yi to wannan wannan babu ko shakka akan haramcinsa saddan lizzari'a saboda a kashe kafar da za ta kai zuwa ga barna na'am eh ke kashewar zuciya ba san ke kashewar zuciya ba hmm? ka san ke kasa ba kyankyasa ba akwai kyankyasa ka san kyankyasa me kyankyasa a'a kyankyasa eh ba ka san kyankyasa ba shine wato kaza ta hau kan kwanta ta kyankyashe shi hmm? abin nan dan ta ya fito wannan shine kyankyasa to amma ƙiƙasa ba kyankyasa ba ke ƙasa shine bushewa zuciya ta bushe ta bushe ba ta da laushin ba tausayi hmm? babu tausayi sai tsanani sai kaushi shine ke ƙasar zuciya ka kyauta da kai wannan tambayar tunda kun gama wani lokaci yana da ma'ana irin wannan tambayar don sau da yawa muna samun 'yan uwanmu irin na gana. yan uwanmu na togo da suke bibiyan karatun nan musamman da suke zaune a europe yayin da muke karatun nan duk suna bin mu wani lokaci suna jin irin wannan hausar wadda mu muna ganin ta yawanci duk an santa an fahimce ta eh, don ma ba ma ma hausar soro din yadda ya kamata <laughs> to sai ka ga ita kanta hausar tana buƙatar fassara eh ga su ahmad nan wanda suka tafi malaysia su ba san hausar ta su gata gata nan ne sai an hada da turanci <laughs> domin game da malam abdullahi ke ko mafarki suke da turanci suke mafarki <laughs> na'am babu tarku akli ma qatala wal wato barin cin abinda al-mi'rab wato abu wanda yake da faɗi kamar itace kamar itace ko kuma wato sandan jikin idan mashi ya kashe abu ba da caka ba da bugu mashin ne ya dake shi ko kuma kibiyar ta buge shi da gefanta shine wato bi arziha da kwibinta abinda aka daka da kwibi shine duka da sanda da duka da abu dai wanda yake ba mai kaifi ba walhajar da kuma abinda wato ya mutu daga bugun dutse aka jefe shi da dutse dutsen ya kashe shi to babin da yake nuna wannan dabbar da ta mutu dabbar da aka yi farautarta da wannan har ta mutu sanadiyar wannan tarko akliha barin cinta ba za a ci ba na'am yace yahaya ya zanta min hadisi daga malik daga nafi' ya cewa shi ya ce na jefi waɗansu tsuntsaye guda biyu da dutse alhali ina waje da ake ce ma aljur aljur wuri ne a wajen madina a ƙetaren haramin madina yana nan in ka zo fita ta hanyar da take kai ka haibar da kuma za ta kai ya zuwa ga tabuka da jordan wato a arewacin madina take unguwar jur a kusa da unguwar akwai wani akwai kusan duk wanda ya je madina zai ga wani dutse da gida yake a saman fadar sarki take a saman dutsen to wannan dutsen da fadar sarki take a gefen damansa a nan unguwar jurf take to wannan unguwar ya ce a nan ya jefi waɗansu tsuntsaye guda biyu da dutse mhm. sai na same su amma ɗayansu sai ya mutu sai abdullahi ibn umar ya jefar da shi amma shi kuma ɗayan sai abdullahi ibn umar ya tafiya yanka shi da fatanya sai ya mutu tun kafin wato ya yanka shi sai shi ma abdullahi ya jefar da shi har wa yau hmm. to kun gani wannan tsuntsaye tsuntsu yana daga cikin naman farauta farautarsa ake tunda ba a gida yake ba da za ka fito da shi daga keji ka yanka shi ka gan shi ne yana tashi to kuma annab sallallahu alaihi wasallam ya hana wato farauta a cikin iyakar madina domin ya ce duk wanda koga yana farauta a madina to ku kwace shi da kayan nasa baki daya har da kayan farautar nasa wato an halatta maka sai ka kwace dabbar da ya yi farautar kuma idan da gwafa ce ka kwace gwafar idan da baka ne ka kwace bakan da duk abin da ya yi farautar da shi sai ka kwace shi saboda annar sallallahu alaihi wasallam ya ce inni uharrimu ma baina ha ni ina haramta abin da ke tsakankanin duwatsun ta bakake guda biyu iyakar haddin madina haraminta ba a farauta a ciki ko ka ga tsuntsu sai dai ka kyale shi ko ka ga a ƙashe sa za ka ga tattabarun harami ba wanda yake musu ba wanda zai ce zai je ya kama su sai su ci abinci suna ganin kama ka taho sai sun ga gadan-gadan za ka taka su za su tashi an ba ruwansu da sun ga mutum su ji tsoro to amma jur da yake ba a cikin haddin harami take ba shi sa abdullahi bin umar bai ma na fi inkarin wato ƙoƙarin farautar waɗannan tsuntsaye da ya ba saboda ita jur ta fita daga haddin harami unguwar jur ta fita daga haddin harami to <clears throat> abu na biyu shine yin farauta da jifa jifa da dutse in ya kashe dabba ba za a ci ba shi yasa abdullahi bin umar ya jefar da ɗayan. amma da da a ce da da kibiya ce fa ko wani abu mai kaifi idan ya harbi tsuntsun ya kashe shi ba za a ci ba za a ci saboda zai ɗauki hukuncin alqaus amma saboda wannan duka ne ya mai da shi almauquda ya mai da shi almauquda wadda ta mutu ko aka jim aka nakasa ta sanadiyar bugu wadda aka buge ta haka zalika shi kuma ɗayan wanda bai mutu ba da ya kama shi ya zo yanka shi da yan kafin ya yanka shi kafin ya yanka shi sai ya mutu to shi ma haka ya zama to al sau saboda haka bai ba kuma wanda ya nuna kan cewar idan da a ce yankan ya riske shi duk da an jefe shi da dutse dutsen ya buge shi wannan yankan zai halatta shi kamar yadda ya gabata muka ce a cikin ayar al-mawqudatu wal mutaraddiya aka ce illa ma zakaitu sai wanda kuka yanka yanka ya riske shi sai a ci na'am da baka da gofa eh idan dutse ne ba eh sai dai kamar da kyauro inda kyauro ne zaka iya tunda kyauro ai yana da tsini amma gwafa da dutse ne dutse mi'rab ne wal hajar ba za ka ci ba sai dai idan ya harba to kai sauri ka gani inda sauran rai kai sauri ka yanka za ka ci na'am eh ba san kyauro ba eh kyauro ai da tsini yake ba karfe bane wanda za wanda za a sa abin nan a gefensa ya zamanto mai tsini ba a dandake shi to amma ai ana ba ana sanya karfe ba ko ba ko kuna yara ba ku yi wannan ba wanda za a sa karfe ai haka sai a harba <laughs> eh to ai shine ai tauro sai ai farauta da shi ai idan ka idan ka sanya karfan da kai da tsini ka sanya bakinsa haka anan kenan ka harba sai ya tafi in ya samu dabbar ya kashe ta in ya samu dabbar ya kashe sai ka tun tunda wannan mai tsini ne na'am kuma karfe ne eh kuma karfe ne na'am mi'rab ne da sanda da gora mai mi'rab ne mai mi'rab ne na'am wa haddathani an malikin to mu ƙara wannan sai mu tsaya ko ko kuma ya zanta min hadisi an malik cewa riwaya ta riske shi cewa alƙasim ibn muhammad ibn abubakar as-siddiq ya kasance yana ƙin wato abinda al-mi'rab wato dab abinda wato sanda ko kuma abinda yake da fadi ya kashe shi wal bunduka da kuma bindiga bindiga ita ma wato saboda bindigar da din tana tafiya ne da da da abubuwa kamar yan bawul kamar ƴaƴan bawul haka za su je su daki abu su kashe shi ba kamar bullet bane wanda yake mai ini wanda zai tsaga jikin amma yanzu kaga kamar kamar na bullet wanda yake zai akwai tsini a jikinsa zai daki dabbar to shi wannan za a iya ci saboda kaifinsa da tsininsa amma wanda yake duka yake yi ba da kaifi ba da jikinsa da faɗin jikinsa to wannan ba za a ji ba shi yasa shi yasa aka ambaci bindiga a nan wajen to sai mu tsaya a nan wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'am wai idan aka in aka yanka dabba sai aka samu ɗan a ciki sai likitan veterinary ya ce zai iya rayuwa sai ka kyale shi rayu to yaya kenan an ce yankansa yankan uwar ne to ba a yanka shi ba rayayye ne eh? tun da rayayye ne ai kaga shi kenan ya rage naka in kana so ka ci sai ka yanka shi tun da ya fito da rai amma in baka so ka ci to dole sai ka yanka shi a lokacin nan ya zama to yankansa yanka daban ne tunda ya fito da rai tunda wannan ana maganar wanda ya fito ba shi da rai ne shine wanda yake za ka ci da yankan mahaifiyarsa amma mustahabbi ne ka yanka don jinin da ke cikin da ke cikin jijiyoyinsa ya fita in ya mutu ko ya mutu ko ya mutu a cikin mahaifar ko ya mutu a cikin mahaifar idan dai aka yanka idan dai uwar tana da rai aka yanka ta to shi ma za a shi ma wannan yankan na uwar yankan sa ne sai dai mustahabbi ne a yanka shi dan a fitar da jini na'am ah. sai kun to ai shine dama haka ake ah. mutuwa zai yi sai ku ce bismillah sai ku cira kan a wannan aikunci almauqudatu tu kai kunci almunkhaniqa eh sai ku tuba ga Allah kun yi ta cin mushe <laughs> ba a ci ai dole yanka ne saboda wato musulunci ya zo da yanka saboda ɗaya daga cikin hikimomin shine tsaruwar jini a cikin jijiyoyi yana haddasa illa yana haddasa illa idan aka ci dabba da sauran jini a jikinta shi yasa ake yanka don wannan jinin ya kwarara na'am in aka cire kan to kuma shi kuma wannan ya kunshi ta'azib azabtar da dabba ne annab sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya rubuta ihsani akan dukkan wani abu kuka tashi yanka ku kyautata yanka ɗayan ku ya fiƙe wukarsa ya sanya abin zai yanka ta huta hmm? saboda wannan yankin ya fi hutarwa a gare ta amma kama kure ta ka jinya ta eh? na ba takalifi a to ba takalifi an ji babu takalifi to kenan da babu takalifi yaro shi kenan sai a sa masa abinda yake zai sanya shi zamanto mai ke kasar zuciya na mara tausayi na'am zunub eh haka ne babu zunubi a cikin wannan amma kuma wannan ba zai haramta kan cewa kun ci haram kun ci naman haram ba wannan ba zai haramta kan cewa kun ci naman haram ba hmm? alaikum salam a kyale kan business bari mu amsa ga tambayoyi da aka rubuto sai mun inda lokaci ta ya amsa ta wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara mu malin lafiya da ikhlasi amin mun ji halaccin cin dan tayi a cikin karatun da ya gabata to malam hakan yana halatta mana cin kananan dabbobi wanda aka haifa ko akwai wani adadin lokaci banda banda layya eh mana wanda aka haifa sabon haihuwa za a iya ci za a iya ci dabba sabuwar haihuwa wanda aka haife ta kananan dabbobi za a iya ci shi ya sa ma kaga larabawa suke son naman a sabuwar haihuwar raƙumi na ce masa almuhashi za ka gani a can hanyar hanyar zuwa sabuwar makabartar nan ta hanyar shara'a can hanyar fa'is inda ake binne mutane yanzu shara'a za ka yi ta ganin su kantunan ana cewa lahmul mahashi wato karamin naman raguni suna son sa larabawa eh. to wannan ya ce shi kuma na'am na'am to malam ina hukuncin yanka dabbobi da wuka guda ba tare da ana wanke ta ba babu laifi babu laifi ai ba wai shi jinin in ba a wanke ba wai zai najasta ita ɗaya da za a yanka ko kanan ba shi da alaka inda ka goge jinin don kada ya ɓata maka jiki yayin da kake ɗauka ka zo ka yanka shi kenan wannan ba shi wannan ba ya cikin adab na yanka ba ya cikin ladubba na yanka na'am to wannan fa addu'a ce to sai wannan ya ce allah ya kara malam lafiya amin malam don allah ina buƙatar bayani mai faɗi akan matsalar rika hannu a sallah ko sakinsa kuma malam idan sakin hannu a sallah baya daga cikin abin da aka samu manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi to ina ya samu asali kuma ina matsayin sallar wanda ya yi haka jazakallahu khairan ta wannan ai ba zai yi a maka bayani mai faɗi ba ka je ka nemi sharhin da muka yi na izziya in yi bayani mai faɗi akan wannan matsalar da kuma ko a karatun bukari ma mun yi hakika babu wani hadisi da ya inganta ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi sallah hannunsa a take ba ya rike hannu ba babu wani hadisi da ya kawo wannan saboda haka wanda ya yi sallah bai rike hannunsa ba ya bar sunna ba shi da ladan sunna amma sallarsa ta yi sallar ta yi fili ba shi da ladan sunna tun da annab sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yadda zo a cikin muwaffa mun karanta kuma to yana daga cikin sunnonin manzanni na Allah cewa suna sanya hannunsu na dama akan hannunsu na hagu a cikin sallah kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace sunna ce ta manzanni ba shi shi kadai ba ma dukkan manzannin Allah to sannan wannan wannan ya zo ne da lafazinsa sunna ce kauliya da ya faɗi cewa sunna ce to sannan kuma haka ya zo a ta a aikace kamar yadda ya zo a hadisin wa'il ibn hujr da hadisin sayyidina ali radiyallahu anhu da sauransu daga cikin sahabbai wanda adadin su suna da yawa kamar yanda yadda masu rubutu a cikin fiqhul hadith suka yi kuma Sheikh Nasiruddin Albani ya kawo da yawa kusan hadisan nasu gabaki dai a cikin sifatu salatin nabi Allah ya saka masa da alkhairi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah muna roƙonka a wannan sa'a mai albarka wadda kake karɓar addu'a a cikinta muna roƙonka Allah ka karɓi addu'o'inmu Allah ka biya mana buƙatunmu Allah marasa lafiyarmu Allah ka ba su lafiya mahaifiyar mu Allah ka ba ta lafiya akwai Alhaji Sani Ibrahim Mahuta zai tafi neman magani a Ingila Allah muna roƙon ka ba shi lafiya akwai gwaggon ɗaya daga cikin ɗaliban wannan masallaci Hajiya Umma muna roƙon Allah ka ba ta lafiya Allah ka tada ka fadarta akwai Alhaji Nura Kimfex mai yawan zuwa wannan masallaci har yanzu yana fama da larura muna roƙon Allah ka ba shi lafiya Allah ka yaye masa larurarsa akwai wanda za a yi ma aiki shi ma muna roƙon Allah ya ba shi lafiya waɗanda kuma suke neman addu'a akan kasuwancinsu Allah ka ba su buɗi Allah ka fuwa Allah ka buɗe musu kofofin falalarka akwai wanda yake tunanin zai shiga wani kasuwanci yana neman zaɓin Allah Allah ka yi masa zaɓi Allah ka shirye shi zuwa ga abin da yake alheri a addininsa da rayuwarsa da duniyarsa da dukiyarsa Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah wannan fitina da ta barke a kasar Ukraina Allah ka tsagaita ta Allah ka kawar da sharrinta daga gare mu da al'ummar musulmi baki daya Allah waɗanda suke ciki na yan uwanmu musulmi Allah ka tsare jinanansu Allah ka amintar da tsoron su Allah ka sanya musu mafita daga gare ka Allah ka tsirar da su da tsirarka ka kiyaye su da kiyayewarka ka kare su da kariyarka Allah matafiyar mu Allah matafiya a cikin al'umma nan tamu muna roƙonka Allah ka kasance tare da su Allah ka tsare su da tsarinka ka kiyaye su da kiyayewarka waɗanda suke an yi garkuwa da su muna roƙonka Allah ka kwato su Allah ka kubutar da su Allah ka sanya musu mataimaki daga gare ka Allah ka sanya musu majibinci daga gare ka su kuma waɗannan azzalimai Allah ka yi mana maganin sharrin su Allah ka karya karfin su Allah ka jefa razani a cikin zukatansu Allah ka tarwatsa aniyarsu Allah ka tarwatsa taronsu Allah ka dakusar da kaifinsu Allah ka sallada rundunoninka a kansu Allah muna roƙonka ka sallada rundunoninka a kansu Allah ka karya suka karya sharrinsu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين